والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون waɗanda suke jefar kamammun mata da alfasha wato kamammun maza ma hukunci iri ɗaya ne sannan ba su kawo shaidu guda hudu ba waɗanda za su bayar da shaida akan abin da suka jefe su da shi na alfasha to ku yi musu bulala tamanin ya kuma hukunta kuma kar ku karɓi shaidar su har abada waɗannan masu yi wa kamammun matan ƙazafi su ne waɗanda suka fita daga biyayyar Allah wato fasikai.